irshadu saliki littafin askari eh. yau sai mun yi askari insha Allah sai mu risala sai mu je awasim al-awasim min al ah, mun tsaya ina ne koyi wasu aurarruka da aka kore su ko fasulun za ta shi? fasulun mene mun kai karshen wancan fasalin ko? to fasulun ya fi li kullin a'a to akwai alli za a yi fasalin da yake miji da mata suna kan kankan ko aure tabbata ko ya tafi a bishi aibobi ne illoli za mu tattauna illoli ko sai a rubuta su zai fi fita fasulun rabewa ya subutu likullin kullin dukkan ma'aurata suna da zaɓi igiyan aure na hannun namiji igiyan aure na hannun mace a wani gaba bi jahalihi bi aibil akhari samun allah a nan wurin mun karanta wannan fakaran sai a ɗauko lalle a fitar da shi a allo sai mu maimaita kowannen su na da zaɓi a nan wurin mace ba an ba sai an sallame ta ba tana da damar ta sallama mijin a nan wurin kuma miji shi ma yana da damar ya sallame ta nan khiyar ne ka wato ka fada da ka fada an yi daidai Shi ne sai ya futu li kullen al khiyar kowanne na da zaɓi bi jahalihi bi aibil akhari idan ya jahilci aibun daya kaga ya dan so ya alaka da karatunmu na farko ne mm. so da akwai aibobi masu matsala a aure wanda manzo sallallahu ya aika ummu sulaim zai ta binciki wancan saboda wasu aibobi wanda yake khafiyya ce kuma aibobin nan suka faru to auren lalacewa yake yi shi yasa wajen daurin aure akan so wanda zai jagoranci daurin aure zaman jarimi don akwai abubuwan da ya kamata ya bincika a bangarori kafin ya daura aure sai dai su suka daura abun su waliyan nan ba abin da dame ka amma a ce alaga ta malam kai ne limamin masallaci zo ka za a kawo alaura aure masallacin ka daura aure bai kamata mutum ya sako-sako ba amma mu fa ana yi ba daura kawai ake ba daidai ba a nan wurin sun yi kankankan sun yi kafaɗa guda idan dukkaninsu suka jahilci aibin junansu akwai wani aibi da bai sani ba akwai wani aibi da bata sani ba halal aqdi har zuwa lokacin halin ɗaurin aure a aibun akwai shi har ranar ɗaurin aure har halar akadin wurin ɗaurin aure ba a binciko shi ba nan ne ake neman jajirtacce wajen ɗaurin aure kada kawai mutum ya ɗaura aure a tafi haka nan aksari don ba lokaci ne ko kuma yane ne oho kawai wani tambayoyin da ya kamata a yi in ba su fita ba to wallahi inda an sai dai a je can a ci shinkafa a watsi kai dai kada ka daura aure in dai ba a gamsar da kai ba kai mai daura aure in ko zuwa su daura abun su ka zama shaida ne kana kallon su shikenan wa turuhu ba'dahu laha dunahu wa turuhu fadowan aibu ba'dahu bayan daurin aure laha na ta ne dunahu banda shi mijin in aka bincike lafiya lau aka ɗaura aure lafiya lau sai aibu ya faɗo to ita ke da zaɓi banda shi kenan in aibu ya shafe shi ita tana da zaɓi amma in aibu ya shafe ta shi bai da zaɓi wa huwa aljununu malan da kuma allo wannan abin eh, eh, ustaz hafizakallah dan matsa dan jawana hafizakallah wannan kamar nan da an yawwa akwai wani auren ko yawwa zan ne ya dama ce ba wannan matsa da shi ciki wanda na kare shi bai gani ba shi ke kusa sai ta tashi ana inda kana su ga aljanna na abin sharewa ka kuɗa ko dosti na ma ya ya ta ko ya ta bismillah Allah ne ma imana da an taɓa shi ya gwagwe a cikin shi akwai akwai akwai mushtar akwai khiyari mushtaraki aibun da namiji yana da shi mace tana da shi akwai na rijal aibun da maza su kadai su ke fanta da shi akwai na nisa aibun da mata su kadai su ke fanta da shi to duk aibun da ya fito a nan wurin duk aibun da ya fito a nan wurin matukan abokin auren shi bai san da shi ba to yari na don zaɓi na shi in ya ga dama ya rike matan a haka in bai ga dama bai mai da ta abiya su kuɗi kaf ya wata saboda haka dole ne wajen daurin aure mai daura aure ya jajirci kada a kawo maka amana ɗaurin aure kawai a daura a kashe ta shi kenan kai kana zanta a ya kai doki zo ki kenan to shi ke ba a haka za mu shiga cikin karatu can za mu zo aikin wani wani ba daidai ba ne musamman a ɗaya littafin da kan fara yi yau na zo wurin daura aure wajen wali wajen mai daurin aure in an kawo maka daurin aure to malin ya faro su wa huwa al-jununu hauka Allah ya kare al-junun mushtarak al-junun hauka idan wani na da aibun ciwon hauka sai an gaya maka idan namiji yana da jinnu sai an gaya ma mata an gaya ma iyayen sun da su bashi ina duka ta ba kuni to shi kenan in sun an gaya musu aibin suka ce wa komi ai kaddara ne to kaddara ne ya daura ko ita tana da jinnu sai an gaya mai ita kada ce ai ya sani ba komai za a gaya mai kai wannan fa tana da matsala mun kai ta saka ta ko kaza Ka je wuri kaza ko kaza matsalar jinnu kullum suwa da su sun yi rukiya kaza zuwa yanzu a mutu rukiya ko kaza wannan formally za a gaya mai ya sani in yi sai a aiwa ko mai kadar ne ma na yi karatun kura ne sai soke bakara kullum to shi ke nan ina son ta saboda tari ya saboda kwali ba kwali. amma aka yi rufa-rufa aka kulla aure ɗaya daga cikin su daga jinnu ina da ajalu ba a faɗa ba to auren ya zubutul khiya zaɓi ya tabbata in shi ke da shi na tsara kayan za ta koma gida ba su ba shi ko shi kawai ba za ta iya shi da tana da zaɓi ba buƙatar ya sake ta ko ba ta shi take ba kamar yadda shi ma in shi ne aka yi mai wannan zai tattara yansu ya maida musu kwandalar shi ba zai ba zai ciwon kai ba tun daga na nema kuwa kamar yadda muka yi karatu a farkon karatu mu ga wanda suka zo karatu sai me والجذام وانا wannan مشترك الجذام mushtarak ne فاتا mai mai in mutum na da ciwon kuturta sai an yi bayani to wani da kake ganin ta dama ta gaji wannan ciwo tun wajen kakanninta na kaza kuturwa ce ciwon yakan tashi yakan na zuwa yanzu ta rasa yatsa kaza ko kuma nan gaba kaɗan wacce ma sai ta kai lokaci kaza ta fara rasa yatsu sai an yi bayani ko shi a yi bayani yana ciwon da kuma ciwon yana tasowa kuma ya fara datse mai yatsu ya cire yatsa kaza saura kaza duk wani wanda aka ɓoye matsayin biyu to ya fito da kulkiya buɗe auren za a yi biyan haƙƙin shi za a in ita ne ko sisi ba za ta biya ba in an haɗince ta mijin yana da wani ciwon sai da aka ba ta sai ta je ta gani tattala kayanta za ta tafi abinta ba maganin ya tafi ta bane kashin auren na hannun ta fita kanta ya yi an an karɓa ba jira take suke ta ba shi da khiyar din sai me albaras kuturta again albarasu kuturta wani irin kuturta wanda ke ke sa kuraje a fata ashe ga ta kullu kana ganin tafiyar tana sa jambaki duk kuraje ne tana fama da ciwon kuturta mai sa kurji ko shi yana fama da ciwon kuturta mai sa kurji sai ba a gaya musu ba ba a gaya mata yin ba to ya sai ya a nan wurin in ta ga dama ta zauna da shi ta ga su ba abin duka waɗannan ya zubutu da khiyara ya zaɓi ne in ka ga za ka zauna da mafuke ko kuturo haka nan shi ke nan, amma fa in baka yadda ba to kwandalan ka ba zai ciwo ba tun daga shi batun tsawadi har zuwa sadaki har zuwa duk kudin da kashe za a lissafi albashi da sun ce ka an gane wannan ko to waɗannan guda uku kenan mushtara maza na da shi mata na da shi sai mai to sai aljabbu wani maza ke aljabbu aljabbu aljabbu Shi ne kasa zakari maza aikin su galibi aikin karfi ne ya je wani wuri yana aiki a zakarin shi ta daɗe ta koma rai da rabin a zakari ke yawo to wannan maza suke da wani abin ba mata ba idan mace ta ga shiga shi lafiya lau kamar namiji a tsaye a ce a zakarin shi ya daɗe rabin a zakari ke yawo shi ko inji ne wajen ta ce ne ko ba da yaya ne to wannan sai an gaya ma wanda zai aura to wannan fa da kuke gani shi ya zo ku ba ganin shi lafiya da da wasu da kuɗi na kaza da kaza a zakarin shi ba rabi ya dace sai aka ce ai shi ke na kaddara ne ai ana neman magani ko akwai da ke juna za a oho to ke nan amma in ta aure shi a haka tattara kayan da za ta yi tafi ko ba ta je kan ba sai wahala banza masu shinkafa su shinkafa sun tafi abu je eh a ah? ni olima ma akwai wanda aka aje masu bishiyar waye zo a da shi sai me Mm-hmm. alkhisa'u alkhisa shine dandaka bai da marina an dandake shi alkhisa wani ciwo maza ne banda mata kamar yanzu masu karatun kiwon lafiya na dabbobi sun san yadda za su yi dabba kawai take yanke mushi wani jijiya shi ke ga unsa ga kamar yadda amma kuma zakarin shi ba ta aiki saboda idan aka dandake mutum aka cire kwayoyin mare shi to a zakarin da ba za ta yi aiki a cikin abin nan a zaliman sarakuna da aka rika samu baya sai su samu ba in su gaba lafiyayye namiji ma'aikaci kuma za a banta kin gida ya rika aiki ne sai a dandake shi za a kai Allah ya zo ya ce sai a cire mare nan to in aka cire mutum mare nan a zakarin shi ba za ta yi aiki ba bayan da za a zakarin shi ta yi aiki ya gama aiki kenan to shi ne alfisa in mutum dandakakke ne to sai an gaya ma gidan amarya amarya kuma ta sani in za ta zauna ta shi haka nan shi kenan in ba haka nan ba wannan aibun in ta gane shi yana da cikin ta kwashi kanta ta gida aure ya kare wal'unna al'unnatu ها الحصر الحصر شي wannan ba jima'i ne mutum bai iya yi ba kama annabi kama annabi ya haya wa hasuran wa nabiyan min as-salihin asalin hasuru ne wanda shi ne za ka shi da miji ne lafiya lau ko ba ba zai iya jima'i da mutum bane to amma kuma shi ba shi sha'awar mace ba da wani sha'awar mace Shi ne hasu fas to wannan aibun in mutum na ci to sai an sanar idan ka zo ɗaurin aure ɗaya bayan ɗaya sai ka buri in an gwane da kanshi sai ka zindige shi in kai za ka ɗaura auren kuma sai kai cikin da ya kamata in wakili ya turo sai wakilin ka zindige shi akan aibobi za mu zo nan gaba banda aibobin akwai wasu abubuwan za ka zindaga dan in ka ɗaura auren a rufa-rufa auren ya lalace miki ya tashi neman hakki shi sai zai tunkaru kai zai tunkaru kai ka daura auren saboda haka hafiz wanda yake alhasuru ne shi bai da sha'awa to lallai shi ma sai an yi bayani in ba za ta zauna da haka nan ta zauna da haka nan in ba ta zauna da haka nan ba shi ke nan a fata a wurin tun farko in ko aka kai ta miji ya zama asuran ne shi bai da sha'awar mutu shi kenan wani zai mai irin wannan zai ke shekara biyar bakwai ma bai kwanta da mace zai yi shekara biyar ma fiye da biyar ma shi bai kwanta da mutu kwata kwata ba wani shekara ɗaya ko biyu uku ba ta dama shi bai sha'awar mutu haka na kawai to ciwo ne sai al'unna al'unnatu shi ne mutum ya zama inni ne mai babban mutum baligi a zakari yan yara kanana wanda ba su balaga ba ne onna wanda ke da irin wannan ciwon shi ma sai an yi bayani aibu in ba haka ba ya sabutu la halka tana da zagi sai na ƙarshe ko al'aitiraz ko al'aitirazu al'aitiraz shi wannan galibi maza suke harbin maza yan wani shi za a cikin shi ikrar mu'tar ya gujiro ne asalin shi lafiyayye ne duk waɗannan aibobin na sama bayi waɗannan ma duk bayi amma shi sun yi takarar neman aure wani ya je ya wani ya je mai sihiri sai ya ce to shi na kaka mai ta ko eh to shi na magani za ta kwanta da ita sai zama rauta ko sai zama a zakari shi shakar sai ta saki ka roba ai tarashi ana mai ana magani yana da magani amma galibi waɗannan sun sunan halitta ne waɗannan sauran hudu za ga iske halitta ne ko da yake wannan jubbu kaga datsewa ne shi ma ba ba halitta bane yau ne wurin neman halitta ne kila ko wani abu ya jawo ya fada ma wannan lalura to amma ai i'tiram shi wannan harbi ne galibi aka yi wa mutum sai ya fada sai suna kace mishi rauta ku sai zai fafata ya ci neman magani in ya samu magani shi ke in bai samu magani ba shi ke nan amma dai a gaya masu ma'auratan can dangin mata da ita kanta matan da san yana da wannan aibun na aitirar mun samu aiki nawa da namiji biyar sai mace alƙarnu kamata ya yi ma a littafin kudan sa kwama saboda shi malin ya zubo su ne kawai ma'ana wahayi zai faɗa bari dan sa alama alƙarnu haka ne ko alƙar au eh, alƙarnu shi alƙarnu ciwo ne na mata wanda yake fitowa wani tsoka yake fitowa a gefe a tsakiyar farjin wanda aksari shi ne akan ce alkitamu takrimatul lil mar'a in ka samu mata tari sai wuce ka samu kaya sai ko biyu sai su samu wani kahu aka ce mishi karno kahon farji zai fito a tsakiyar farji ne wani tsoka ne sirrin ka rufe bakin farji su to in mace tana da wannan karno din sai an gaya ma wanda zai aure ta in ya aure ta a haka nan shikenan in ko sai da ya aure ta ya zo saduwa da ke same ta da wannan aibun to yana da dama yana da zaɓi ya haƙura da auren a koma da ita sannan gaba ɗaya haƙƙin su za a biya shi an gane wannan ko sai mene arratku arratku ɗunkewa ɗunkewan farji ita mace wato akwai matan da ake samu suna da matsalar tsinkewar farji farjinsu a rufe ne duk da yake kuma ana so farji ya zama a matsi awalam yaro anna samawati wal ardi kanata ratqan kanata ratqan asalin sama da kasa ana nafi fafata kalamu masu to farji akwai abin da ake ce ma ratku, rufewa ba tsukewa ba farki in ya zama a sace to kuma aibu ne aibu ne ba karamin aibu ba kamar da shokan hudu ya bayani bayanin shi mace yana da mataki guda ko ya zama a sace, ko ya zama a soke ko ya zama a rufe to ratko shine a rufe tsakin ya zama a tsoke to shine daidai in ya zama ba haka in ya kafa ya samu matsala an gano wannan ko saboda haka duk mutum suke a rufe to ita ma wannan sai an yi ma wanda zai aure su bayani in ba haka ba to za a samu illa yana da damar ya koma da don saduwa da kisa ba ba yi wazi ba yi wazi ko kuma karshen ta sai an sha wahalar da ya yi mutum shi rauni ya koyi mutum munin rauni kuma ko da raunin ma akwai matsala za mu zo can za mu zo wani bayani da malam zai akan waɗannan aibobin saboda illolin su ke zuwa galibi wannan masa zuwa ba zai taɓa yiwuwa ba saboda a kulle shi a sai an sanar sai mene wani aibu al'aflu al'aflu al'aflu shi yana tasowa ne kumfan farji ake ce mace yayin saduwa sai kumfa ya rika fita daga farjin mace shi ma ciwo aibu ne kuma to shi ma idan mace mata duka suna tantance waɗannan abubuwan ba su da ba ka tantance dole idan ya tana da aibu mahaifinta ta yi bayani wasu abubuwan sai sun kasu za a ga in kana karanta sauran da dabai matsalolin suka zafi mata suka ji manyan magabata suna cewa zai bai mata ya ne kaza yake ya ne ainihin kaza yake duk da yanzu ana samun gynecologist maza da mata suna fafata bakin gurguru al'afulu shi da kumfan farji idan mace zama tana da kumfan farji to sai an gaya ma miji in ba haka ba za a bata za shi ma yana da tsaya in ya ga ma zara ita kan sai al-baharu al-baharu al-bahru shine warin warin jiki ko warin farji kaga su nan sai dai a wani hadisi na makaranta na kafin su baki sai dai kuma shummi ha ki je ki min binciken kafi shi ma kafi din ba ummu ba za ta iya binciken irin waɗannan ne akwai waɗannan guda biyu ba za ta iya binciken su ba sai da ta tambaya kuma ita mace ce in je tambaya dole a ba ta amsa wadda za ta iya gane wannan wadda ta so tare da yarinya take kusa da ita ko kuma a duba ta a duba ta a tabbatar da lafiyar su mata wato al'amuran su a koye yake al'aurar su a koye take a gilashi take a rufe ba komai su ba irin na maza bane saboda haka mata su duba ta wannan kuwa wakiliyar da aka tura ta tantance saboda lalata aure sai na ƙarshe al'isda wanda aka sani da yoyin fitsari a wannan zamanin al'isda shi ma idan mace tana da shi sai an yi ma wanda zai aura wato bayani in zai zama ita haka na shi kenan in yana da zaɓi to yana da zaɓi saboda haka in ka kalla za ga akwai aibobi goma sha takwas na maza takwas na mata inda wannan ai mushtarak ne ko yawa maza na da takwas mata na da takwas to amma shi abubuwan da malam ya rufe su wanda sai mun shiga waɗannan su ne na na zahiri wanda ya haska wa abin nan ya sufi kullum yare an gane ko Allah ya taimake mu saboda aibobin alakan mata duka a farjin su yake aibobin ta su kuma dukan na na maza su ma a zakarin su yake sai kuma wannan wanda yake fatan jiki ko kuma yake jiki haka ba al'aura ba an gane ko Allah ya ce mu da sa haf kunna al'aikira karn ratat al'af al-bahar al mu je cikin karatu karatu ne ya kwaci mu dan maimaita shi kaɗan sai mu haɗe shi faslun malam ya ce rabewa yasbutu li kullin alkhiyaru dukkanin ma'aurata biyu suna da khiyar suna da zaɓi. a nan wurin mace ba tana jiran mijin ya sake ta bane tana da igiyar ta sake shi ne shi bi jahlihi bi aibil akhari inda ya jahilci aibun dan uwan aurensa halal aka har zuwa halin da aka ɗaura aure wannan abun bai bayyana ba binciken da mai ɗaura auren yayi kawai ya ɗaura aure ne ba da ne da in masallaci ne nan su malam Iliya suna jiran abu alale musu na certificate ai ko ba ko ba alalewa ai ba alalewa in kuma wasu ne shi kenan malam a bashi na zaure kawai shikenan su to kenan ku shaida a watsi ba haka mai daura aure namiji ake so sosai jajirci za mu shiga bangarorin hawali yanda ya kamata ya daura aure ba daura aure kawai nan shi shaka shaka bane ko kuma ka zo ka ci hanzu daura aure kawai na ba ka karba ba ka ki sai dai babban matsalan mu kuma ana ɓata lokaci amma kuma ba ba waɗannan abubuwa ake bincike ba fira kawai ake eh, in ko fira ake to kuma ba haka ake ba aiki ake fafa tantance wanda kai in ka zo wakili akwai tambayoyin da za a yi ma ya ka isa ka zama wakilin in ba ka ba za a baka ba wallahi ba za a karɓa ba a karba yanka ba ba zai yiwu ba akwai tambayoyin da sai an gamsu da su sannan wanda kake wakilci sai an jero maka tambayoyi alal akalli mun ji dan wani bangare ne na waɗannan uyu. din ya aka yi kuma kowane gaba sai an ya aka ka tabbatar da bai da wannan ko kuma yana da shi in an gama da bangaren miji a koma bangaren ya a tantance irin waɗannan abubuwan kafin sannan a yi maganan su nema sannan sai maganan aure ya taso amma kai ne wakili ya yi to na alhamdulillah kai ne wali ya yi to ke to alhamdulillah ai ni ne waliyin wanci ni ne wakilin wani ko ni ne ma angwa to shikenan to alhamdulillah to nema ya nemi me me yi? me zai nema wanda za a neman waye shi ita wanda yake neman waye shi kai da ka zo wakilin waye kai haka zama wakili ya aka yi ka zama wakili akwai sharaɗin da ake so ka cika ka zama wakili yi sannan sai an yi binciken waɗannan uyubin in an gama su to sannan sai maganan siga ya taso sai magana nema ya taso sai magana shaidu addu'a an an gada ma in ba gada ba kowa ta babu shi an dai shaida yawwa ce ko bi jahlihi bi aibil akhiri al akhari hal al aqdi wa dunahu wa turuhu waɗannan aibobin da muka faɗa ba'dahu bayan har zuwa bayan ɗaurin aure laha ita ke da khiyari dunahu banda shi sai dai ya talaki idan mutum ya auri mace ya tabbata lafiyayya ce aibofin nan guda takwas misali da muka faɗa kamar da ce akwai wasu 'yan bayanai da lalle ba malam fito da su musamman aibobin mace tun daga karn kahon farjin ratar rufewan farji akwai abubuwa da yawa saboda shi farji da baki suna da alaka karatu ne mai zaman kai shi in farji mace ya bude bakinta zai bude to amma kuma akwai fuskokin da farji ga baki da farji kuma suke bambanta kawai tsagan ne a bambance farji an tsaga shi a tsaye baki a ta faɗi sannan za dai mu zo karatu Allah ya taimake mu idan mutum ya auri mace lafiyar talau shine wata ru'uhu ba'adahu laha dunahu ya auri mace lafiya lau kwatsam sai wani abu ya same ta kawai sai ta haukace ta zama haukaciya to a nan wurin la lafu bai da zaɓi ko dai ya taimake ta ya mata magani ko ya tattara ta ya koma da ita gidansu yi asaran komi saboda bitsa tsalakin ne saboda in khiyari ne idan haukan ya same ta ya koma da ita gida sai an biya shi me sai an biya shi komai ya sake aure to in ya same ta bayan an ba shi ita lafiyayya sai aibu ya same ta to zai iya komawa da ita ba dole bane ya zauna da ita duk waɗannan aibobin suka zo ba dole bane ya zauna da ita to amma ba yi da tiyari sai dai bi talakin zai koma da ita ne ya koma faskare ya nemi sana'a da zai auri wata an gane wannan ko shi sa aka ce laha dunahu idan shi ne kuma suna zaune ta aure shi lafiya lau bai da aibin komi sai hauka ya fada masa to tana da tayari ta ba sai ya sace ta ba tana iya kwashe kayanta ta koma gida kuma komi ta cinye an gane? Hmm. ba su ya komi ba ta ci komi da wancan ibatul iwad din da me da muka karanta kafin sallan su bai duk komi ma da wanda manzo Allah ya tura aka bi duk komi ta cinye amma ban da shi in baka san aibobin ba huwal jununu sune hauka wal juzamu da kuturta mai datsa gaba mai datsa gaba wal barasu da kuturta mai mai sa kuraje a fata ko mai yaya fata wal jabbu da datsewan azzakari wal hisa'u da da da tauri ake mai yake ce mishi yawa dandaka wal hasru da rashin sha'awa wal unnatu da kankancin azzakari wal aitiradu da shafkewan azzakari azzakari ya shafke a har mutun da ko sihiri ko na Walƙarnu wal qarnu farji shi ma aibu ne wal ratku rufe abin nan rufewan farji rufe akwai mamman tsakanin rufewan farji da tsukewan farji da sakin farji na yi bayani rufewan farji wal aflu da kumfan farji wal baharu da warin jiki ko warin farji wal ifda da aka sani da yoyon fitsari fa in amkanatu alimatan fa in amkanatu alimatan in ta saki jiki da shi alimatan tana sane da yana da ɗaya daga cikin aibobin can ta gabar dai a gwada ta kwanta da shi bayan aibun ya bayyana gare ta yana da ciwon kuturta amma lafiyayye ne zai iya jima'i ta saki jiki ta kwanta da shi haka nan tana tunanin dai to ita koyaya ne ne dai koya aka yi dai tana dai sana aibun ya bayyana gare ta saki jiki gare shi ya kwanta da ita alimatan a na biha aliman ko kuma shi bayan ya zo saduwa da ita iske ta da wannan aibobin kuma ya ci gaba da zama da ita haka nan aliman yana sane fala yara zaɓi ya faɗi wal firaqu fihi bi talaqin to da saki za a rabu ya ayuro ta ga aibu yace kai bari dai in gwagura dai kila dai a samu mafita ya gwagura ya gwagura mafita bai samu ba to tun da ya kuskure wannan ya ci gaba da mamure yana kokarin saduwa da ita kila tana da karnu ko tana da rataku ko tana da warin farjin ko tana da warin jiki ko yayin haka nan dai bai jin dadi yake saduwa da ita dai haka nan cikin tashi hankali ya ci gaba da zama da ita haka nan bayan ta riga ta bayyana ba tun a saduwan farko ba to shi kenan babu khiyari in ya gaji zai rabu da ita ba zai ce to shi kenan ne fa na ta ne na ga abu mu zai yiwu ba yanzu wannan auren a fasa shi to bai tsalaƙe ko titi ba za a ba shi ba tun da aibin ya gani daga farko ya zo saduwa da ita bai yiwu ba ya same ta tana da kahon farji ko tana rufe ko tana da aibi ko tana da wari a jikinta tun wurin sai ya dakata sai aure ya dakata aure ya kare ya maida musu isu su ba shi kudin shi je auri wata an ha'ince shi a nan wurin nan ne fari gima za ta komo kan wanda ya daura aure idan aka koma da ya to kai wanda ka daura aure in waliyi ya ba da aure shi ke nan. in kai aka ce ka daura aure har kai za a tattara sai kun hada mushi kudin shi cash yawwa saboda haka ba za ce ka daura aure kyautu kila shi ta malamai suke ta kawo sadaka saboda sun sa lokacin zai yi ko da shi kake gaba da ai ba daɗi Allah ya taimake mu wala mahara qabla dukhuli babu sadakin komi kafin ya sadu da ita din nan ba ya je ya gan ya isin da aibu bai zauna da ita ba ba shi bata ci komi bane ba abin da ta samu wannan yana daga cikin auren da gashi an ɗaura shi amma ko mace bata samu komi ba ai akan ɗaura aure da mace aka ji an ce ko ba a sanar da ita ba tana ta samu nisfu sadaki ko to banda irin wannan auren auren da ke da aibu a ciki banda shi fa fil i'tiradi laha murafa'atuhu wanda ta same shi mu'taridi ne lafiyan shi lau amma kuma daga tarewa sai a zakarin shi daina aiki gaba ɗaya zama rautako ya saki gabaki ɗayan shi to shi tuhu sai a kai ma shi shine murafa'a a ɗaga zancen zuwa ga alƙali liyu ajila sanatan sai a ba shi lokaci shekara guda lil gaɗa wa nisfaha lil abdi in bawa ne kuma a ba shi. rabin shekara wato kenan kun ga duka sauran a nan take ake raba auren khiyarin ke tabbata to amma akwai khiyarin mace inda bai tabbata sai ta kai murafa'a shine aibu na ƙarshe na namiji saboda abun ya same shi ne ba aibu ne sananne a jikin shi ba bijiro mishi yayi maza ne yan takara suka yi suka ci za su yi magani shi suka yi nasara suka harbe shi da sihiri to a nan wurin za a ba shi ta zauna ta yi na shekara guda an gane wannan ko? yi kalla bainahuma in aka shekara guda rauta ko bai samu magani ba aure ya ƙare aure ya ƙare sai gaba sai ta je ta samu wani fa yusaddaqu in idda'a al in kanat sayyiban idan ranan komawa kotu yayi karken shekara yayi ranan komawa kotu yayi sai yace to ai alhamdulillah na samu magani na iya saduwa da ita in idda'a al kenan yayi da awan taki to ana gazgata shi in kanat sayyiban in wanda ya aura din bazawara ce in ya je kotu aka koma kotu ya ce to na sake ta to alkali zai karba an yadda wal bikiru yanzuru sa'u. amma in budurwa ce mata su bincike ta su gai lalle wannan mijin yana iya saduwa da ita ya sadu da ita in ya sadu da ita ta ba mata nuna ba sadu da ita ba in ya tabbata ya sadu da ita shi kenan saboda kamar yadda na ce ne akwai alaƙa tsakanin baki da farji ne matsalan shi ya sanya bazawara tafi surutu tafi haɗari farjinta ya buɗe bakinta ya buɗe budurwa farjinta bai buɗe ba bakinta bai buɗe ba an gane wannan ko saboda haka idan ma ya da awan ya take ta bakinta buɗe yake za ta yadda ko ba za ta yadda ba saboda ita an soshinta dama da bakinta ne amma budurwa an soshinta daga gare ta ne budurwa za ta iya tana son kanta kanka kuma ta ruga da gudu abu ya lalace ba zo rafa ita ta san yana taimaka sai ka ganka connection ɗin za ku haɗu sai ta shirya shi amma budurwa tana san ka kuma <laughs> da taron ka ta ruga dubu ta koma ɗaki ce ta kuka ita kadai kuma wai tana san ka kuma tana ba da labari kai saurayinta ne kuma kai baka sani ba kai ka ga wannan kuma ta la wannan ake kice mu ta bai-bai. Allah ya sauke saboda haka to abin da ya sanya saboda farjinta a rufe yake bai buɗe ba bakinta ba zai buɗe ba an gane wannan ko ko surutu an Allah ya ji mu ina nake malam yake cewa wa yukhal ina ne yawa yanzuru han wal bikru yanzuru han nisa'u budurwa mata su duba ta fa inin qada in shekara ya kare walam yata bai samu lafiyan kwanciya da mace ba faktaratul firaqa to ta buƙaci rabuwa ujbira ala talaqatin saboda sun zauna ba lokacin bane khiyari ya tashi za su rabu da saki ɗaya falau adat ilaihi inda ta dawo gaban alkali la khiyaru khiyaruha da zaɓin tananan bi khilafi gairihi saɓanin wani aibu wanda ba wannan ba kuma wani lokaci karatu sai gaba sai gaba mai rai wannan bi khilafi gairihi ba ana nufin damirin ya udu ila rajuli ba ila aibi kuma ya koma can karatun farko ya bar wani karatun ya koma wani abu sabo bari mu bayanin nan falau adat ilaihi inda sun dawo gaban alkali to su dawo gaban alkali an zo gaban alkali rauta kone ya kasa jima'i an raba aure bayan shekara guda to ta koma gida tana idda idda ya ce mishi ko tana iddan saki guda alƙali ya suke ta saki guda ta gama idda ta yi mamure ta yi mamure shi kuma yana ta yana mamure bai samu abokin aure ba <coughs> Rannan me ya faru me ya faru suka yi shawara can suka sake haɗewa to ke fa kin ga hakuri a duniya nake ana hakuri ne <laughs> ka zama mutane mutum wanda lura ta bada miki ci ana hakuri to haƙuri ake to kaza da kaza kuma fa na nemi magani ai na yi kaza ma ai akwai kaza akwai kaza sai kuma suka je suka haɗa kansu sai kuma ya sake biyan sadaki aka daura aure ba gaya ma alƙali ba aka je aka daura aure suka koma suka zauna ana zaman aure yau da gobe kuma abu ya kici gaba ta gari abu ya ƙalarta sai kuma ga su kwaɗon gama alƙali ce kai daga ina kuje <laughs> me da rufu ta ce wala ya rikice ne a yi gaga da aka rabu kuma daga ba mun sake zuwa mun haɗe ta wani <laughs> a wani wurin kuma mun zage zuwa mun haɗe to alƙali dai zai karɓe su zai karɓe su ya sake sauraron kukansu mai ake ciki to abin da ake ciki dai mun je mun zage haɗewa to amma abu ya lalace to har yanzu yaro ha na nan zaɓinta na a sake ba ta saki guda yana nan a nan wurin ba sai an ce a je a sulhu ko yi kaza ko yi kaza ko yi kaza ba sai a ba ta khiyari sai a sake saki saki guda sai ya ce bi khilafi gairihi to wannan sabon karatu ne saɓanin duk wani aibu wanda ba a yi ba ba rauta ko ba duk wani aibu wanda ba wannan ba in ta kuskura ta zaga bayan an raba an raba ta kuskura ta zaga aka je aka sake ɗaura aure ta koma hannun shi ta aka sake kawowa gaban alƙali to ba ta da zaɓi a nan wurin in an tashi raba auren ba za ta tana da khiyari ta ci dukiya ba kun ga ai in khiyari ne wannan ta cinye komi in shike da ai haka ne ko kuma ga shi bai samu komi ba kuma ita ta cinye komi to in ta kuskura da wani aibu ba itirazi ba bayan an raba ta cinye komi ta koma aka je aka sake kulluwa aka daura aure aibu na na aka sake kawo ma alkali to ba ta da kiyari a nan wurin ba ta ci komi ba komi sai ta dawo da shi an gane bambanci ko komi sai ta dawo da shi a nan wurin sai karatun wala rada bigayar da wuyu sai ya bai shi a nan wurin ya kuma kwaci ga shari ya ci minti nawa ya ci minti ko mu minti a can za mu yi karanta risala ko kowa wani karanta mu bai da matsala karatu ko bayanai ne amma bai da wani rigima